da ke salwantar da rayukan dakarun da farar hula shine babban kwamandan Boko Haram modu Sulum. Binciken ya nuna cewa shine kwamanda mara tausayi da ke jagorantar ayyukan ƙungiyar a yankin a yankin Allangarno da ke karamar hukumar Kaga da kuma sassan tafkin Chadi. Sulum ɗan asalin Kaga ne kamar yadda majiyoyi suka tabbatar. Yana ɗaukar itace daga ƙauyen Mainok zuwa garin Maiduguri a baya kafin ya shiga ƙungiyar Muhammad Yusuf wanda a yanzu ta zama Boko Haram. Majiyar ta sanar da cewa Madusulum ba mutum ne mai yafiya ba, idan ka yi mishi laifi sai ya ɗau fansa yana da tsauri da gaggawa. Majiyar ta ce Madusulum yana tuka wata motar ɗaukan icce, yana cikin shekarunsa na arba'in da ɗoriya, kuma yana da mata tun kafin shigansa ƙungiyar. Majiyar da ta ce a ɓoye sunanta saboda bata san inda labarin zai kai ba. ta ce sun san sulum na halartar karatuttukan Muhammad Yusuf kuma sun ja mishi kunne a kan hakan. A 2009, Muhammad Yusuf ya jagoranci muguwar ƙungiyar wacce dakarun sojoji suka murƙushe ta tare da hallaka ɗaruruwan 'yan ƙungiyar. Ragowar shugabannin ƙungiyar ne suka koma ta ƙasa-ƙasa suka kafu tare da Modu Sulum. A 2011, ƙungiyar ta sake tasowa ƙarƙashin Abubakar Shekau kuma ta fara harar dakarun soji inda ta kashe dubban jama'a tare da ta gayyara tattalin arzikin yankin arewa maso gabas. A lokacin da ƙungiyar ta rabu gida biyu, Madusulum ya yanke shawarar komawa ɓangaren Iswaf. A ƙarƙashin mulkin ɗan Yusuf, Abu Mus'af Albarnawi sun tare a yankin tafkin Chadi. Bayan da jama'ar Mamman Nur suka kashe shi, sakamakon wani hargitsi a cikin ƙungiyar, majiyoyi da dama sun ce, Sauran kwamandojin sun koma ƙarƙashin balawan. Karshen Ƙarshen wannan shugabancin, Modusulum, Borzogo da wani ƙannami suka zama shugabanni inda aka ba wa kowanne yankinsa. A halin yanzu, Modusulum shi ke rike da talalan sansanin a jikin Mongusu, kuma sauran ɓangarorin na haɗa kai da shi wurin kai hare-hare. An gano cewa sun ƙwace motocin yaƙi kusan tara daga dakarun soji. Harinsu na farko akan dakarun sojin ya samu jagorancin Manjo Ali Almanga inda suka kwace makamai masu tarin yawa. Majiyar ta ruwaito cewa Sulum ne ya jagoranci harin ƙauyen Felu da ke Gubiyo inda aka kashe farar hula 81 a watanni kaɗan da suka gabata. Wannan kuwa ya sha bamban da tsarin ISWAF inda suke barin farar hula matukar sun kai hari. Wannan yanayin tsarin harin ne aka fuskanta a ganzai inda aka hallaka farar hula masu tarin yawa. Ɓangaren Modusulum ake zargi da harin Mongono, ofishin 'yan sanda da kuma sojoji. Majiyar ta ƙara da cewa akwai yiwuwar shine ya shirya harbo jirgin Majalisar Ɗinkin Duniya a Damasak. A yayin da ɓangaren Sulum suke ta kai hari, ɓangaren Shekau sun yi shiru, kamar yadda majiyar ta ce, masu ƙiyasi sun ce, wannan ɓarnan babban barazana ce ga nasarorin da dakarun sojojin ke samu.